Kaftan Guruza wanda hukumomin Nijar suka ɗora wa alhakin harbe-harben da aka yi a kewayen fadar shugaban ƙasar Nijar kwanaki biyu kafin shidar Isu Muhammadu daga karagar mulki ya faɗa komar 'yan sandan Interpol a farkon mako a jamhuriyar Benin tare da wasu tarin matasan sojoji da ake zargi da haɗa kai da shi wajen yunƙurin kifar da gwamnati. ko da yake ba a bayyana yawan su ba majiyoyin tsaro sun ce an damka waɗannan sojoji a hannun rundunar tsaro ta gendarmerie national wacce yake da alhakin gudanar da binciken farko a kan wannan al'amari abin da ya sa shugabar ƙungiyar kare hakkin matasa ta jenom ya falmata taya yin tunatarwa akan batun mutunta 'yancin ɗan adam ba wai kama sun bane a tabbatar da cewa lalle wannan abin da ake tuhumar su da shi sun aikata in sun aikata sai a musu hukunci daidai iyalaihinsu in kuma ba su aikata ba kawai an yi dai abu ne wanda ya yi daban wanda ake zargi daban shi kuma ana so a yi adalci Tun a ranar da gwamnatin Nijar ta ba da sanarwar murkushe yunkurin juyin mulkin 31 ga watan Maris wasu 'yan ƙasa ke kallon abin tamkar wani wasan kwaikwayo. Dalili kenan jami'in fafutuka na gamayyar ƙungiyoyin Rezo Esperance Bashar Maman ke shawartar hukumomi su ɗauki matakin baiwa 'yan ƙasa damar sanin irin wainar da za a toya a yayin shari'ar waɗannan sojoji. Har ga halin yanzu sai a ce zato ne ake galan da ya yi har a samu eh, bincike kwararre eh, da mashara'anci eh, wanda ba samun umarni ga kowa wanda za a bincike da kan shi ya ganin hakika gaskiya kuma 'yan abin ya tabbata a dokance kenan a samu a yi shari'a ta gari tsabtatatta wadda ba za ta kawo wani shakku bisa kan tahiyar da ka'idodin eh, wanda suke kare haƙƙin adam kuma wanda suke amfani da eh, incin shi wanda ake tunguma ya samu kariya kyaukyawa. Dama tsohon shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu a jawabinsa na bankwana da shugaba Bazum Muhammad a lokacin da yake rantsuwar hawa kujerar mulki sun sha alwashin damko waɗannan sojoji domin gurfanar da su a gaban kuliya To amma 'yan rajin kare hakkin ɗan adam na cewa ba girin girin ba ta mai. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.